cewa yi wai in mutum ya mutu ina kabari nan kai masa ziyara nan kai masa ziyara yake kowa ne kowa ne in dai ka zo ka ce assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaika ka gane to Allah zai dawo masa da ransa akan wannan kashin da ya rage ya amsa mai wa alaikum assalam har ma an kaje zaka iya bashi labari ka ce yarinyar nan da bata auru ba kake ta fafutuka Allah ya ba mu kuɗi mun aurar da ita ai gidan ma da muke ciki yanzu kan mutu ka muna gidan haya to yanzu mun yi kuɗi ma yanzu ka gode wa Allah mun mun shi ka ba shi labari da zai ji daɗi ya halatta in ka je gindin kamar ya halatta ka ba shi labari da zai farin ciki